l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da kwararowar hamada ke ci gaba da zama wani abin kalubale ga hukumomin kasar Nijar. Al'amarin da masana a fannin na kare muhalli suka ce baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa da ake amfani da su a yau da kullum. Ice yana taimaka ma wuri ya kari kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. kenan inda da kai karamcin icce don saboda dan adam ya sare shi wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana kawo sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowane hantsi ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon ya mace tare da aisha ma'azu muna kuma tafa da sharhin jaridu daga kamaru amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum rahotanni daga najeriya na cewa allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya alhaji gali umar na abba rasuwa marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a abuja yana mai shekaru 65 gali na abba wanda shahararren dan siyasa ne ya zama kakakin majalisar wakilan najeriya bayan dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999 inda ya rika mukamin har zuwa shekara ta 2003 masanin kimiyyar siyasa na jami'ar ta kano jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmed dukawa wanda ya tabbatar da rasuwar ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci inda ya yi tsayin dakan hana majalisar wakilai zama yar amshin shatan sashin zartarwa a wa'adin farko na mulkin olishigun obasanjo kamar da za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da nasiru adamu elikaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kyauta na mu zuwa babu shakka gali umar na abba za daɗe ana tuna shi a siyasar Najeriya musamman a wannan jamhuriya ta hudu inda shugabanci majalisar wakilai ta ƙasa kuma ya gwada misali na yadda alaƙa za ta iya zama tsakanin majalisa da kuma ɓangaren zartarwa yancin da ake faɗa cewa majalisa ya kamata ta samu tsakaninta da bangaren zartarwa ya nuna cewa zai iya samuwa Na saboda babu juyin da obasanjo bai yi ba a matsayinsa na shugaban ƙasa wajen ganin majalisar nan ta zame masa 'yar amshin shata kamar yadda mafiya yawan shugabanni suke so majalisar su zama amma ƙarƙashin gali umar na habba majalisar wakilai fafur ta ƙi zama 'yar amshin shata sannan kuma duk yunƙuri na a tsige shi ya gagara saboda yadda ya iya tafi da 'yan majalisar zamana ya ɗinke kansu wato ya samu goyon bayansu wannan ya sa ɓangaren zartawa suka kasa huda majalisar don haka wannan yana nuna cewar har gobe in aka samu tsayayyen shugaba na majalisa wanda zai haɗa kan majalisa kuma su yi aiki da kishin ƙasa za su iya takawa bangaren shugaban wato ɓangaren zartarwa a birki kuma za su iya saita al'amura a ƙasan nan da wannan za mu fituna shi da muke ɗaliban harkokin siyasa muna jaddada addu'a Allah ya kansa da rahama. a dr sayyidu ahmad dukawa ya za ka kwatanta duk da ka yi bayani irin abubuwan da irin girman wannan rashi na alhaji gali umar na abba musamman ma yankin arewacin najeriya arewa ba shakka tana buƙatar shugabanni wanda za su haɗa kawunanta kuma wannan jagorancin da iya a majalisa ya nuna cewar gali umar na abba inda an sami irinsa guda biyar zuwa goma waɗanda tsaiwar daka a bangaren da suke kowanne wajen kokarin eh, kare martabar arewar da kuma ma najeriya gaba daya to da watakila abubuwa sun sauya eh, yadda ake fata sau da yawa irinsu in suka taso sai kaga su kadai ne suke amu ba sa samun mataimaka wannan shine abin da yake abin takaicin. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa yaya yanayin kasancewar shirin jana'izarsa wani labari kuke samu? ya a abuja a wani asibiti kuma ana shirye-shiryen tahowa da shi kano da aka za a yi jana'izarsa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmed dukawa kenan a tattauna wasu da nasiru adamu elikaya. kaya an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu nufi jamhuriyar niger inda kwararru a fannin kare muhalli suka ce barazanar da ake ci gaba da fuskanta kan kwararru hamada a ƙasar baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa domin amfanin yau da kullum kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton na yusuf abdullahi daga birnin yamai kashi 90 a cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar nijar na amfani ne da itace domin samun makamashin yin girki inda a kowace shekara ake amfani da kimanin ton biyu na itacen hakan na nuna cewa kimanin eka ɗari na bishiyoyi ne ake rasawa a kowace shekara a cewar wani rahoto na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ta jamhuriyar nijar ta yanzu dai jamhuriyar ta nijar ta rasa kimanin kashi uku a cikin hudu na fadin kasar ta sakamakon kurarowar hamadar al'amarin da kuma ya fara ɗaukar hankulan masana a fannin kare muhalli na kasar. Ice yana taimaka ma wuri ya ƙari kuma ice yana sa wuri a samu ruwa kenan da hada kai karamcin icce don saboda dan adam ya sare shi wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana karuwa kumbancin wannan kamar yanzu ka ɗauki yankuna wanda ce an kasan cewa kama kiwo ne aka san su wannan yankunan ana yin ana wuce gona da iri wajen yin kiwo kenan ala misali ana kawo dabbobi da yawa wajen wuri kada wanda ciya ba da yawa bace ba ita ma wannan yana kawo zaizai kasa tana kara sanya hamada tana haɓaka wuri. ganin yadda hamadar ke ci gaba da cin karanta ba babbaka a jamhuriyar ta nijar a shekarar 2012 hukumomin kasar sun ɗauki wani mataki na takawa hamadar birki ta hanyar shirya wani kamfe na musamman na wa al'ummar kasar mahimmancin amfani da iskan gas wajen yin girki duk wanda ya saba amfani da iskan gas ice ko kyauta ka bashi ba zai amfani da shi ba tunda ita gwamnati babu wani abin da ta sama ido cikin arziki na ma'adanan kasa irin iskan gas saboda eh, kamar abin da ya shafi yaƙi da hamada da gwamnati take yi to sai dai duk da wannan matakin amfani da itace domin samun makamashin yin girki na ci gaba da mamaye kasar ba kakkautawa sakamakon yadda al'ummar kasar ke ci gaba da karuwa da tsadar iskan gas da ma rasa shi a wani lokacin manyan tukani na abinci gas ba ya aiki kamar samu ka karama dai ta gida wannan sai ka ce gas gawai ka yi ita amma kamar manyan taka ne ko an yi wani biki ko ta haihuwa aka maka ruwan zahi ko wata san abincin sai da yanzu wani to kinan dudu sai an daina itace a duk shekara dai jamhuriyar ta nijar na dasa miliyoyin itace albarkacin bikin ranar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar faransa to sai dai akasarin itacen da ake dasawa ba sa kai labari sakamakon rashin kulawa al'amarin da kuma ke kara mayar da hannun agogo baya a yakin da kasar take yi da kwararowar hamada ba yawan ice dasa ice ba ne ke da alheri a shibka kaɗan da renon shi wannan shine mahimmanci ke ya kamata gwamnati ta ƙara ba mahimmanci wajen harkar renan ice da baskan da shan ice jamhuriyar nijar wacce yake cikin yankin sahel na fama da fari akai-akai wanda kuma ke haddasa karancin abinci sakamakon canjin yanayi wanda ke da nasaba da kwararowar hamada yusuf abdullahi daga yamai jamhuriyar nijar to madalla yanzu kuma ga mahmud ya dawo da kashe na biyu na labaran duniya hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a jihar plateau da ke arewa maso tsakiyar najeriya sun ce akalla mutum 140 aka kashe a hararen kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakanta da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar gwamnan jihar ta plateau caleb muftuwan a ranar talata ya ce an kai hararen ne a akalla ƙauyuka goma sha bakwai ba tare da wani dalili ba tsakanin ranakun asabar da lahadi The security agencies must do their work to be able to identify who are the sponsors. Gwamna Mutfuwan kenan yayin wani jawabi da aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa ya zama wajibi jami'an tsaro su yi aikinsu su gano suwaye suka dauki nauyin waɗannan hare-hare suwaye suke saya musu makamai daga inda suke samun kuɗa da kuma inda suke samun kuɗaɗen sayan makaman. hukumomi a india sun ce babu wani uh, wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin isra'ila da ke new delhi a ranar talata suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin jami'ai sun ce tuni an sake buɗe ofishin jakadancin na isra'ila bayan fashewar sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar tuni dai isra'ila ta ba 'yan ƙasar ta umarnin su yi takatsantsin a babban birnin na indiya majalisar tsaron isra'ila ta ce wata fasanarwa da ofishin firayim ministan benjamin netanyahu ya fitar ta ce mai yiwa fashewar yunkuri ne na kai hari isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin da ake samun karin hare-haren nuna kyamar yahudawa tun bayan da ta da hararen martani akan mayakan hamas a yankin zirin gaza hakan na faruwa ne yayin da isra'ila ta ce tana da niyyar faɗaɗa kai samame ta ƙasa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar yankin gaza inda ta ƙara jaddada cewa yakin da take yi da hamas zai iya ɗaukan watanni kafin ta kammala shi lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa sean kasi na ɗaya daga cikin likitocin hukumar lafiya ta duniya da who a yankin na gaza camp uh, ya ce akwai sansanin da ke dauke da dubban mutane waɗanda suka samu mafaka a nan saboda sun rasa mahallansu ko kuma sun tserewa rikicin da ake yi dakarun isra'ila sun ce sun kai hare-hare a wurare sama da ɗari ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare a kan dakarunsu ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar ƙasar congo ta halaka akalla mutum ashirin da biyu bayan wani ruwan sama da aka tafka goma daga cikin 'yan waɗanda suka rasun 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an tsaro gwamnan gundumar da ake kira kananga a tsakiyar lardin ƙasar ta congo john kabiya ya ce ruwan saman da aka kwashe sawai ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan da ta lalata gidaje da dama yana mai cewa tun aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu a ranar talata aka ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin mutum biyar bayan adadin 17 da aka fitar a baya. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ci gaba da bita da muke yi akan wasu daga cikin maudu'an da muka yi nazari a kansu cikin wannan shekara ta 2023 mai ban kwana yau ne za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. Mata dai Allah ya halicce su da rauni bayan da ya ɗora su a ƙarƙashin iko maza kuma a duk lokacin da aka ce mace ta rasa mahaifi miji wa ani ko ɗa da zai jibinci al'amuran rayuwarta ba kasafai ake karewa lafiya ba wannan dalili ya sa mata suke zage dantse su gani cewa sun yi tsaye da neman na kansu kamar yadda a yau kusan duk wata sana'ar mata ma suna iya ƙoƙarinsu. su bari mu waiga baya zuwa ranar 19 ga watan afrilun bana inda shirin ciwon ya mace ya tattauna da wasu mata da suka kafa ƙananan kamfanoni Yau akalar shirin ciwon ya mace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin cikin shirin ciwon ya mace. Na kuma fara da yi wa Dr. Hussaini tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce, Alhamdulillah na fara harkar shara ɗari tara da casa'in da takwas da alhamdulillah um, harkar shara da na fara kullum da mata dai an san da shara sai ina yarinya da ke son na harkar gaskiya saboda ina son shara da nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara. To Hajji Amina gare ki. kin kasance mace mai sana'a ko za ki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi? Tun yanzu ya kusan shekara goma sha takwas ina confectionery eh, eh, burodi da su kayan meat da snacks kuma yanzu kusan shekara uku ke kuma na fata an ina takalma. takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to suna ɗan da misali ne da kaina nake. Mm-hmm. har na yi training na yi six months training ina da certificate to amma sai eh, na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau na bude inda ake takalma mm-hmm. me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu da mm-hmm. samu aikin hannu su yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa to zan so in san eh, dalilin da yasa na. ce na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi an buga mhm. za ka zata daga can kasar waje aka kawo amma kuma nan mhm. kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe to wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye masha Allah eh, cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar eh, yin takalma fiye da wa'ansu dai haka mm-hmm. da za a ce za a koya musu don ga kamar ta yin takalma bangare ne iri iri mhm. akwai wanda zai yi zai yi filing akwai wanda zai yi hada takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai wanda zai yanka sol mhm. haka nan dai to mhm. daga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayye ne wayansu kuma su bai ɗauka ayi yi abu gaba daya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce musu an an yi musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi wanda yana da tebur ɗin ke sai ke da abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan iri eh, ko kowa na da nashi eh, tebur ɗin. na dawo gare ki dr husaina kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wani ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwaki shara a kan kuɗi mm-hmm. yadda ake farawa yaya za ka yi mm-hmm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mm-hmm. kuma har yanzu muna cikin harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara <laughs> lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara to daga wannan lokacin eh. zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara um, to muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ce idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba sai na tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje Mm-hmm. me zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar mm-hmm. daga kwashe shara mukan je gida idan gidan ka ya datti mm-hmm. mu wanke mu gyara To bana dai za a iya cewa ta da zuwa da irin nata matsaloli musamman ma batun matsan tattalin arziki wanda duk duniya ke fama da shi sai dai idan muka koma Najeriya da shugaba bola ahmed tinubu bayan shan rantsuwar kama aiki lamarin da ya jefa mata da dama cikin wata tsakanin wuya har ya kai ga aikata wasu abubuwa da ba su kamaci mata masu kamala ba balle ma a ce mata aure shirin ya yi nazari akan wannan hali da al'umma ta shiga a ranar ashirin da bakwai ga watan satumban bana rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum waɗanda suka hada da abinci muhalli lafiya sutura da dai sauransu sai dai kuma a tun bayan kullen corona ake fama da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya A Najeriya kuwa inda aka yi naɗin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban ƙasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka daɗe ana ƙoƙarin ɗaukan wannan mataki ya daɗa ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar ƙasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin raɗaɗin duk wata matsala a rayuwa. Wannan ita ce shirin ciwon mace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakuncin aisha ɗanlami ibrahim ɗaliba kuma 'yar kasuwa sai kuma malama fatima muhammad bature matashiyar 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon mace na wannan makon malama fatima a najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike. amma da ma'aisha kamar yadda suka faɗa tun da daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka dauko a duniya ma yankin afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in suka duba ma ya hakuri zan ɗan miki bayani ne kaɗan bisa da su magana najeriya mm-hmm. in muka ɗauka muka duba cewa ko a duniya gaba ɗaya mm-hmm. yankin afirka musamman afirka ta arewa cikin kowane yanki shan wahala a afirka ma mm-hmm. saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun ido ya ƙara dagula komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya mm-hmm. za a iya sa afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur mhm. abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da mhm. gaskiya ne ana shan wahala mhm. ni da ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati daya ba su dora tukunya a cikin gidansu dafa abinci ba sai dai a sha gari ko kuma a ɗan ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin zan tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau. ga duba da ƙasashen da aka ci gaba. Mm-hmm. ba su wani ba da wani sauti wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din mhm. zai da mana cewa za a ɗauko su kuma a yi wa talakawa aiki a mhm. sa shi ta ɓangaren lafiya mhm. ko ta ɓangaren ilimi ko kuma ta ɓangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur din nan dama an ka tsaya ka duba wasu wuraren mutane su amfana da shi su suke benefitin. Malama Aisha me zaki dora? Gaskiya ne kamar da kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban mhm. wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsatsin da ake ciki na abinci ne yadda koma ya komai ya hau tsada matsatsin da ake ciki abinci ne matsala tun da wasu rashin abincin da yana saiwa suna rasa rayukan su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abincin ne gaskiya Mai sauraro duka-duka abin da muka yi tanadi kenan a cikin wannan shekara ta 2023. Godiya ta musamman ga dukkaninku masu sauraron shirin ciwon mace domin bazar ku muke rawa. Ka dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana musamman ma ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku tara da mu a shekara ta 2024. ni aisha ma'azu nake mana fatar a karasa bukukuwan kirsimeti lafiya kuma a yi bikin sabon shekara lafiya to madalla an da aisha ma'azu masu sauraro yanzu kuma ga sharhin jaridu daga kamaru za fara shayin jirgin wannan makon ne da jaridar eco news ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar gwamnatin kamaru tana kokarin ganin cewar ba a kara wa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya kasancewar irin matsalolin da yakin kasar ukraine da kuma rasha ya janyo a fadin duniya wanda yasa ministan ciniki na kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ya ce dole ne a ƙara wa waɗansu kayayyakin da suke shigowa ƙasar ta kamaru haraji domin rufe waɗansu gulaban da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin ƙasar jaridar eka ce kuma cewa ta yi ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru musta maluda malashi ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta domin inganta wa likitocin ƙasar jamhuriyar kamaru harkokinsu musamman ma wajen biya musu bukatun da suka ne nema kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil da gaskiya sai kuma jaridar da mesaje ta ƙasar kamaru an da ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na ƙasar kamaru musta atanga ji ya gargaɗi malaman makarantu na ƙasar baki ɗaya da cewa kar su kuskura su fito zanga zanga da suke ƙoƙarin fitowa a faɗin ƙasar domin waɗansu ƙungiyoyi suna tunzula su ya ce duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar jamhuriya jamhuriyar kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar jaridar lopon kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta folbiya wajen kokarin da yake yi matuka gaya na inganta rayuwar jami'an tsaron kasar ta jamhuriyar kamaru musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashinsu sai kuma jaridar leju ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu haka birnin yawunde ya cika da karanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar jamhuriyar kamaru izakam sun shiga wani yajin aiki na baba ya gani domin rashin biyan su waɗansu makudan kuɗaɗen da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta yi ba jaridar levuwa ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na birnin duwala yana shigar da makulin kudade ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru har sefa miliyar goma sha uku da miliyan sittin da biyar a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kudade da fitar su ta zayyana za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan the sport ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel ito ya ba wa malaman da suke horas da 'yan wasa a cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru wa'adin awa 74 domin biyan su albashinsu ya ce dole ne a biya su hakokinsu domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awan kwallon kafa sana'arsu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to madalla yanzu kuma mun zuga gaba ta ƙarshe a shirin namu wato labarai a takaice. rahotanni daga najeriya na cewa allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya alhaji gali umar na abba rasuwa marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a abuja yana mai shekaru 65 gali ba wanda shahararren dan siyasa ne ya zama kakakin majalisar wakilan najeriya bayan dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999 inda ya rike mukamin har zuwa shekara ta 2003 masanin kimiyyar siyasa na jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmed dukawa wanda ya tabbatar da rasuwar ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci inda ya yi tsayin daka na hana majalisar wakilai zama 'yar amshin shatan sashen zatarwa a wa'adin farko na mulkin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a jihar plateau da ke arewa maso tsakiyar najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a hararen kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakantawa da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar to masu sauraro a ne kuma za mu ja labulan shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku je abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen kammaluwar shirin musamman mahmud lalo da ya karanta labaran duniya sai kuma wanda ya ba da umarni wato dadi balawe da injiniyan mu na yanzu mr charleston hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc da fatan za mu yi lafiya.